بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له Wa أن محمدا عبده ورسوله wa بعد Amma عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم wa ورحمة الله يو إشرين قوات رمضان هجرا منذ صلى الله عليه وسلم دبو ليا da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da ishirin da ɗaya ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kawo mu rana irin ta yau a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin da ya fi shahara da suna masallacin malam bako marigayi Allah ya gafarta masa Allah ya masa rahama a yau za mu tashi a za mu tashi aya ta sun ba ba'ar nahu mai gu a fadarabna ala'azanihim آية قوم شاء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا kafin a fara fassara akwai tambaya kamar haka assalamu alaikum malam maganan mai alburda da yake cewa la'alla rahmatar rabbi ne simuha ta ati ala hasbil isyani bil qasami wato ya wato ma'ana ya matsayin maganan mai alburda yaya matsayin maganan mai alburda da yake cewa la'alla rahmata rabbihi la yusimuha ta'ati ala al-izyan fi al qasami ya ya matsayin wannan a shari'a to wato farko dai kafin mu ce komai dangane da wannan magana shine muna so mu sanar da mutane cewa kowa a duniya yana iya dacewa kuma yana iya yin kuskure saboda ka idan malami ya faɗi magana wato muna auna wannan magana ne da ma'aunai guda biyu kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul Allah ya ce idan kuna jayayya cikin kowane irin abu ne to ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo saboda haka kowane irin malami ba ma mai alburda ba ko da shekul islam ibnu taymiya ne a wannan zamani ko da al'allama ibnu baz ne idan ya faɗi magana za a ɗauki wannan magana a sa shi a cikin ma'auni na shari'a to yanzu tambaya aka yi dangane da mai alburda ya yi wata magana yaya matsayin magana a shari'a la'alla rahamata ya fi muha wato zai iya yiwuwa rahaman ubangiji na lokacin da yake raba ta ta ti ala hasbin isyani fil yana zuwa ne gwargwadon saban Allah a wajen rabu iyakacin saban Allah ka iyakacin yadda rahama Allah zai zo maka to yaya wannan magana ina fata an fahimci kan maganan wato cewa zai iya yiwa kila rahaman ubangiji lokacin da yake raba ta zai iya yiwa tana zuwa ne gwargwadon sabon Allah a wajen rabu imana idan Allah zai raba sai Allah ya duba in Allah zai yi rahama Allah yana duba wanda ya fi kowa sabon Allah sai Allah ya fi masa rahama yaya wannan magana dangane da ainihin abin da ya shafi tauhidi da aƙida to wannan magana gaskiya ya saba Allah ta'ala cikin alkur'ani yana cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa da'uhu khawfan wa tama'a sai ce inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha kada ku yi barna a doran kasa bayan ta gyaru wa da'uhu khawfan wa tama'a ku roƙi Allah kuna masu tsoron azaban shi kuna masu kwaɗayin rahamansa sai Allah ya ce inna lahi qaribun minal musinin lalle rahaman Allah ya fi kusa ga masu kyautatawa kaga nan bai ce rahaman Allah ya fi kusa ga masu mai ba ga masu saban Allah ba shi ya ce ne la'alla rahmatar rabbihi ne yaksimuha ta'ati ala hasbil isyani yana zuwa ne gwargwadon saban Allah shi rahama ubangiji an gane to rahama ubangiji ya fi kusa ga mutane masu tsoron Allah masu kiyaye dokokinsa an gane wannan ko to banda wannan ma akwai wurare da dama wanda malaman akida suke ta yin magana dangane da abin da ya shafi shi alburda din akwai abin da ya shafi inda yake cewa ya akramal ya akramal khalqi ma liman aluzu bihi ka inda hululil hadith al-amin ya kai mafi girman halitta ba ni da wanda zan labe da shi in ba kai ba a wajen saukan musiba mai gama duniya ga baki daya mai gamewa Ai cewa wa inna min judika duniya wa zarrataha wa min ulumika ilman lauhi wal qalami lalle daga cikin kyautanka akwai duniya da kishiyan duniya kyautan annabi ne daga ciki ne ma kuma kaɗan daga cikin iliminka ilimin lauhin mahfuz da kuma alƙalami to wannan malaman akida sun yi magana cewa wannan yana buƙatar gyara gaskiya cewa ya akramal khalqi ya mafi girman halitta shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mali man aluzu bihi siwa banda wanda zan labe da shi in ba kai ba idan musiba ya same ka a babin akida wa kake labewa da shi wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu idan Allah ya shafe ka da cuta babu mai iya yayi ma wannan cuta sai Allah subhanahu wata'ala an gane wannan ko allazi huwa yudimuni wa yashfi wa idza maritu Wa huwa yashfi idan nayi rashin lafiya wa ke warkar da ni Allah idan musiba ya same ni wajen wa nake komawa allazina idza asabahum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmin kirki shine wanda in musiba ta same shi cewa yake ga Allah nike daga Allah nike kuma ga Allah zan koma yana mai da al'amarin shi gaba ɗaya ga Allah ne sai Allah ya ce ula'ika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ula'ika humul muhtadun to kaga ashe kenan malamai sun ce da an cire wannan kalma ya akramal khalqi maliman aluzu bihi a ce ya khaliqal khalqi maliman aluzu bihi siwaka inda hululil hadith al-amini an gani ya mahal in na cire wannan kalma akramal khalqi nace ya mahalicin halitta ba ni da wanda zan labe da shi sai kai a wajen saukan musiba mai gamewa Ya yi daidai idan nace ya lalla, ba ni da wanda zan labe da shi a wajen saukan musiba kaman me yaya shi sa wani yake cewa in ka ce haka mai kabar wa Allah wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu ta'ala ya kamata mu dinga bambancewa tsakanin haƙƙin Allah da kuma haƙƙin wani duk da kasancewa manzan Allah shi ne ya fi kowa daraja a duniya to akwai wani abu Allah ya riga ya shata layi akwai abin da ya shafi Allah ne shi kadai kuma akwai abin da ya shafi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai Allah yana cewa lillahi haqqul a ibnu qayyim al-allama a cikin nuniya yana cewa lillahi haqqul la yakunu li ghairihi wa li ghairihi haqqul huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani yace Allah yana da haƙƙi haƙƙin nan baya kasancewa na wani sannan wani sama yana da haƙƙi haƙƙi ne daban-daban guda biyu akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin bayi la taj'alul haqqaini haqqan wahida kada ku sanya haƙƙoƙi guda biyu ya zama haƙƙi ɗaya min gairi tamyizin wala furqani ba tare da rarrabewa ba ko bambantawa ba ya kamata a ringa bambantawa Allah ta'ala ga haƙƙinsa sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ga haƙƙinsa duk abin da ya shafi bauta haƙƙin Allah ne duk abin da ya shafi sako da isar da sako haƙƙi ne na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam da saboda haka Allah yana da haƙƙi abin da ya shafi addu'a abin da ya shafi neman tsari abin da ya shafi neman ceto abin da ya shafi ainihin sujada abin da ya shafi alwashi abin da ya shafi halattawa da haramtawa duk irin waɗannan abubuwa haƙƙi ne na Allah subhanahu wata'ala Allah shi kaɗai ake neman agaji da shi Allah shi kaɗai ake neman tsari da shi Allah shi kadai ake neman kariya da shi idan musiba ya samu mutum misali to haka ba ni da wanda zan labe da shi sai Allah subhanahu wata'ala kamar yadda hadisi ya zo ingantacce daga cikin addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la malja'a wa manja minka illa ilayk babu malaba babu babu matsira bi ma'ana babu malaba babu wajen tsira daga gare ka sai zuwa gare ka ashe idan mutum ya shiga cikin musiba yana labewa ne zuwa ga Allah Dan ya kwaranye mishi wannan musiba din Allahu a'lam a sai ci gaba da inda muka tsaya jiya mun fara bayani dangane da abin da ya shafi am hasibta anna ashabal kahfi war raqib kanu min ayatina ajaba shin ko kuna tsammani cewa ashabal kahf da kuma raqib eh, ma abota kogo da wannan raqib din sun kasance wani abun mamaki ne daga cikin ainihin ayoyinmu mun riga mun yi wannan magana jiya cewa abin da yake da alaka da ashabul kahf din nan wato tabbas abun mamaki ne amma kuma mutane suka manta da abun mamaki wanda ya ninninka wannan an na kawo misali da abin da Allah ya ce a antum ashaddu khalqan am sama bana'a ko Allah ta'ala ya nuna mana cewa halittar sammai da ƙasai wato mamakin shi ya fi halittar ya fi abin da ya faru ga ashabul kahf su mutane suna ɗan kallon magana ashabul kahf sai ya ba su mamaki sai su manta da mafi girman abin mamaki suna kallo ga wasu mutane sun shiga cikin kogo sun boye a cikin kogo ba cin abinci ba sha kuma suna ta bacci shekara tara. to sai suna kallon wannan gaskiya wani abun mamaki ne wanda ba taba samun irin shi ba sai Allah ya ce ku dawo da kwakwalwanku zuwa ga halittan sammai da kasai ku dawo da kwakwalwanku zuwa ga halittan bil adama wa'annan abubuwa gaba ɗaya sun ninninka ainihin ashabul kahf mamaki to dangane da abin da ya shafi raqim din nan jiya ma mun tattauna kan menene yake nufi da raqim wasu suka ce raqim wato a raƙim ana nufin wani gari ne a rum wasu ka ce raƙim ana nufin wani dutse ne wanda kogon ke cikinsa wasu ka ce raƙim wani kwari ne wanda kogon ke cikinsa a takaice dai malamai bayan tattaunar ka gane cewa raƙim dai wato wani littafi ne wanda a cikin littafin akwai shari'a a sahabar kaf shari'a da suke bi su sahabar kaf wasu irin mutane ne suna bin shari'a wani annabi ne shi to a cikin wannan rakim din wato littafi ne wanda an rubuta wayannan ashabul kahf wato ƴaƴan wane ne su sannan an haife su lokaci kaza sun taso ƙarƙashin sarki kaza kuma wannan sarki yana bautan gumaka sai wayannan yara suka yi masa tawaye suka gudu suka shiga kogo mai kogo kaza an gane wani go kuma mutanen suna bin shari'an annabi Musa alaihi salam ko suna bin shari'an annabi kaza to sai wasu ka ce a shi wannan raƙim din wani allo ne na zinari wanda an rubuta sunan wayannan samari din an rubuta su an rubuta su an rubuta sababin da yasa har suka yi tawaye suka gudu suka shiga cikin kogo wasu ka ce a'a wani dutse ne falalar dutse wanda aka rubuta sunayen wayannan samari to amma dai bayan tattaunawa malamai suka ce to wannan al'amari Allahu a'lam to amma wasu malamai suna ganin cewa ashabul kahf da kuma raqim sunan mutane ne biyu daban-daban am hasibta anna ashabul kahf kanu min ayatina ajaba shin kayi tsammani ya rasulullah cewa lalle ashabul kahf sun kasance wani abun mamaki ne daga cikin ayoyinmu sannan sai ka ce am am hasibta anna ashabar raqim kanu min na ajaba shin ko kana tsammani cewa mutanen raqim din nan sun kasance wani abun mamaki ne wai su ma mutanen raqim din wasu mutane ne daban akwai daga cikin malaman tafsiri masu ganin wannan an gane ko to amma kuma a wasu malamai suka ce a'a da ashabul kahf da raqim da abu ɗaya ne an gane ko wato abu ɗaya ne aka jingina ma abubuwa biyu ma'abota kogo da kuma allo wanda aka rubuta sunayensu da addininsu da kuma inda suka ɓoye lokacin da sarkin yake neman su shine wannan rakin din amma duk mutane ɗaya ne an gane ko saɓanin wanda ya ce ashabul kahf wasu bangare ne ashabul rakin ma wasu bangare ne daban wai Allah ta'ala ya ba da labari ga annabinsa kissan ashabul kahf Allah ya gaya ma annabinsa labarin ashabul kaf amma bai ambata masa kisan ashabul ba kenan dangane da abin da ya shafi ashabul raqim Allah ta'ala bai gaya wa manzon Allah ba in ji wasu malamai na tafsiri sannan kuma wasu malamai suka ce ashabul kaf daban wai ashabul kaf su ne wa'annan mutane ukun nan wanda kwanciya ya haɗa su a cikin kogo lokacin da suka shiga cikin kogo sai wani falalar dutse ya zo ya lullube su din nan wai su ne a sabul kaf a wajen wasu malaman tafsiri wayannan mutanen da ainihin kwanciya ya hada su a cikin kogo suna cikin kogo sai wani falalar dutse ya zo ya rufe wannan kogon da falalar dutse ya zo ya rufe kogon suka tura wannan dutse ya ki buduwa suka tura dutsen ya ki buduwa kuma dutsen nan babu wata kafa na shan iska babu wata kafa na ganin haske da sauransu kuma babu wani hanyar fita a lokacin nan shi ne suka ce sai wanda daga cikinsu mai hankali ya ce lallai babu abin da zai kwace ku daga wannan kogo face kowanne daga cikinku ya roƙi Allah da irin kyawawan ayyukan da ya san yana aikatawa shi ne kowanne daga cikinsu ya roƙi Allah da abin da ya san ya aikata tsakanin shi da Allah kamar yadda muka sani ko wani ya roƙi Allah da kyakkyawan aikinsa wani ya roƙi Allah da barin saban Allah wani ya roƙi Allah da kaza kowanne ya roƙi Allah wani ya roƙi Allah da biyayya da yake wa iyayensa wani ya roƙi Allah da kamewa daga zina wani ya roƙi Allah da irin kyautatawa da ya ma wani da sauransu wanda ya sa shi aiki ya rena to wasu malamai suna ganin wai waɗannan su ne ashabul kahf wanda ina ganin kowa ya san kisan wayannan mutane kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari sai dai cewa wannan fasara gaskiya fasara ne mai rauni an gane wannan fasara fasara ne mai rauni abinda dai ya tabbata kamar yadda muka ce ashabul kaf din nan dai su ne dai wayannan samari da zamu tattauna nan ba da dadewa ba su ne kuma ashabul raqib duk gaba daya kuma menene sunayen wayannan bayan Allah imamu shagidi ya ba da amsa dangane da wannan a cikin tafsirinsa a zuwa'ul bayan ya ce wa'alam an na kistata ashabul kahaf wa asma'ahu ya ce ka sani lallai kistan ashabul kahafu da sunayensu sannan wa fi ayi mahalli min al-ardi kanu sannan a cikin wani mahalli na ƙasa suka kasance su ashabul kahaf a wace ƙasa suka kasance Ya ce kullu zalika lam yazkur fihi anin nabiy sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wannan gaba daya wani abu bai tabbata ba game da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani babu wani hadisi wanda wanda manzon Allah ya gaya mana sunayen ashabul kahf ko ya gaya mana daga wani gari suka fito ko ya gaya mana kaza game da su sai ce a ah, sai ce lam yazbut fi shay'un za'id alama fil qur'an yace babu wani abu na ƙari da ya tabbata daga annabi kan abin da ya zo cikin qur'ani kawai in kana so ka san kisan ashabul kahf kawai abin da ya faɗa kawai shine kisan ina fasan gane wannan babu wani ƙarin bayani a cikin hadisi babu wani ƙarin bayani a cikin tarihi da zai gaya maka wani abu dangane da sunayensu ko daga inda suka fito sai ce walil mufassiri na fi zalika akbar kasira isra'iliya malaman tafsiri dangane da wannan suna da labarurka da yawa amma duk labarurka gaba ɗaya isra'iliya ne ba su tabbata ba babu tabbas game da su ya ce a arabna an zikirihim li adami siƙa biha ya ce mun kau da kai daga ambatansu saboda rashin amincewa da su idan ka duba cikin tafsirin kurtubi za ka tarihi kala-kala da ake kawo game da asabul kaf haka nan ibn kasir haka nan tsabari haka nan littafin shaukani fatul kadir da wasu daga cikin littattafan tafsiri duk sun kawo tarihin wayannan bayan Allah din an gane wannan ko to wannan kenan shine Allah ta'ala yake ce mana yana ba mu labarin ashabul kahf iz awal fityatu ila al-kahf lokacin da samari suka tattaro zuwa ga kogo suka ce ya uwa suka ce rabbana atina min ladunka rahma ya ubangiji ka ba mu rahma daga gare ka wa hayyi lana min amrina rashada kuma ka tanadar mana ka sauwaƙe mana shirya na al'amarinka to bayan wayannan bayan Allah sun yi irin wannan addu'a sai Allah ya amshi addu'ansu tunda sun ce Allah ya sauwaƙe musu shirya daga cikin al'amuransu to sai Allah ya ce rabna ala azanihim fil kafi sinina adada sai muka doka ga kunnuwansu a cikin kogo muka doka ga kunnuwansu a cikin kogo shekaru masu yawa wato ma'ana in an ce fadarabna ala azanihim wato kinaya ne na sai muka sanya su bacci a cikin kogo shekaru masu yawa Allah ta'ala a wajen bai gaya mana iya shekarun ba amma ya gaya mana cewa lallai ya doka a cikin kunnuwansu in ka ji balarabe ya ce an doka a cikin kunnuwa abinda yake nufi wato an sanya musu bacci mai nauyi to amma a wata aya a cikin dai wannan sura din Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana shekaru nawa suka yi suna bacci Allah yana cewa a cikin alkur'ani walabi sufi kafihim salasu bi a sinina wa zadu tis'a sun zauna a cikin kogon su shekara 300 kuma sun ƙara har da tara an gane ko dan adam ya kwanta yana bacci shekara 300 babu ci babu sha babu ainihin fita kawai yana cikin wannan kogo kuma ya farka shekarunsa ba su canza ba yana nan a matsayin shi na saurayi yana nan a matsayin shi na saurayi babu abin da ya canza dangane da rayuwarsa kaga wannan ya cancanta ya zamanto abin mamaki an gane wannan ko haka Allah ya gaya mana shekarun da suka zauna suna bacci a cikin kogo na ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا sa'annan daga baya wayannan bayan Allah sai muka tayar da su kamar yadda kowa ya sani wayannan samari sun gudu ne daga sarkinsu mai suna da ƙayanus suka gudu suka ɓoye a cikin kogo da suka ɓoye a cikin kogo suka roƙi Allah ya sauwake musu al'amarinsu suka roƙi Allah ya kwanta musu da hankalinsu sai Allah subhanahu wata'ala ya sanya su bacci ka san ko duk mutumin da yake cikin tashin hankali har ya samu yayi bacci tashin hankalin nan ya gushi ko a ce yanzu ana ta ruwan ba bamai kai kuma kawo ka kwanta kai bacci hankalin ka kwance to wannan shine misalin abin da ya samu wa'annan samari wa'annan samari sarki ya ce a samu su samarin nan sun je sun ɓoye a cikin kogo ai zai iya yiwa in suka ɓoye a cikin kogon nan a wajen neman su a gano su a ƙa'ida bai ma dace su yi bacci ba ya kamata ne su tsaya suna kulawa suna leke ko sarki ya turo fadawa an zo ana neman su ila an zo kusa da kogon an zo za a kama su amma wa'annan samari Allah ta'ala ya kwanta musu da hankali Allah ya cire musu kowane irin tsoro don maka san Allah ya cire mu tsoron sai Allah ya sa su bacci an gano wani ko suka yi bacci har shekara 300 da tara sai Allah ya ce tun ba ba'aznahu sannan sai muka tayar da su daga wannan baccin li na alama don mu san ayyul hizbaini Aha Salima, labisu amada don mu san a cikin bangarorin guda biyu a cikin bangarorin nan guda biyu wane ne ya fi ƙididdige zaman da suka yi iya adadin zaman da suka yi an gane ko Allah ya ce sa'an nan muka tashe su don mu san wasu bangare ne suka fi iya ƙididdigewa suka fi iya haddace tsawon lokacin da suka zauna to a nan wajen Allah ta'ala ya nuna mana cewa an tashe su daga bacci don ana so bangarori guda biyu su iya lissafa mana shekaru nawa suka yi ko kwana nawa suka yi saboda haka Allah ta'ala nan wajen ya yi mana bayanin ɓangarori guda su waye ɓangarorin guda biyu an ce ɓangarori guda biyu wanda za su tattauna su iya gane tsawon lokacin da suka zauna a cikin wannan kogo ɗin bayan wannan bacci mai tsawo to malaman tafsiri sun tattauna ga wai su ne ne hizbaini ɗin nan su ne ne ɓangarori guda biyu wanda za su tattauna game da ɓangaren ashabul kahf to shine wasu malamai suka ce wato bangarorin nan guda biyu su ne su kansu ashabul kahf din bayan sun yi bacci mai tsawo Allah ya tashe su to anan wajen za a rabu kashi biyu wasu na iya cewa fa kai wannan fa bacci fa yayi tsawo wasu na iya cewa kawai bacci ne wanda bai wuce minti 30 ba ko bacci ne wanda bai iya wuce awa ɗaya ba bacci ne takaitacce kaga an samu sabani tsakanin bangarori guda biyu daga cikin mai su ashabul kahf din to kenan in muka dauki wannan fahimta sa'annan muka tashe su don mu san wasu ɓangarori ne daga cikin su ɓangarorin guda biyu daga cikin su ashabul kaf masu bacci su masu baccin nan sai mu san su wane ne suka fi iya kididdige tsawon lokacin da suka zauna a cikin kogon wannan shi ne fahimta na farko sannan fahimta na biyu akwai masu ganin cewa wato bangarorin guda biyu su ne na farko a sahabar kaf din bangare na biyu su ne mutanen gari da su a sahabar kaf din da mutanen gari wane ne ya fi haddace tsawon lokacin da su a sahabar kaf kai a cikin kogo shi ne hikimar da ya sa Allah ya tashe su an gano wannan ko? to kaga wannan ra'ayi na biyu kenan sannan kuma an ce a'a ba haka bane wato bangarorin guda biyu su ne ɓangarori guda biyu daga cikin mutanen garin mutanen garin yanzu a cikin mutanen garin akwai muminai a cikin mutanen garin akwai kafirai a cikinsu to ana so allah ya tashi yaran ko ya tashi samarin domin allah ya nuna musu su wane ne suka fi daɗewa so daga ɓangarorin guda biyu da ɓangaren muminansu da kafiransu aka ce kai ba haka ba ne wato ɓangarorin guda biyu su ne ɓangarori guda biyu daga cikin muminai a zamanin ashabul kahaf din wa'anda suka yi imani da Allah daga cikin zamanin annabi ashabul kahaf din nan wajen to shi ne suka yi sabani akan tsawon lokacin su Abdullahi bin Abbas na cewa al-muluk allazina tadawalu mulkal madina hizbun wa ashabul kahf hizbun ila ghairi zalik shi Abdullahi bin Abbas ana shi tunanin wato sarakunan da suka yi ta mulki kun san bayan yaran sun kwanta bayan samarin sun kwanta a cikin kogo ai sun shekara 300 da wani abu to a cikin shekara 300 da wani abu sarakuna wasu sun rayu wasu mutu ko wasu daga cikin sarakuna da suka hau mulki sun rasu an daura wasu sun rasu an daura wasu to shi ibn abbas ke cewa sarakunan da suke ta kewaye ainihin mulkin birnin su ne bangaren farko sarakunan sun san labarin wa'annan bayan Allah sannan su kuma ashabul kahf su ne bangare na biyu yanzu Allah yana so ya nuna da su ashabul kahf da sarakunan da suka yi mulki a wannan zamani su wane ne za su fi sanin tsawon lokacin da aka yi to anan wajen dai malamai sun tattauna to wane ne za a rinjayar in an samu sabani akan matsala irin wannan akan nemi hanyar da za a rinjayar to kuma mafi saukin hanyar da ake iya rinjayar da abu idan ana samun sabani ne a koma zuwa ga shi kanshi alkur'ani din an gane ne fiyayyen hanyar da za a iya rinjayar da abu fiyayyen hanyar da za a iya fassarawa a gano Allah ta'ala shi alkur'ani ya nuna mana wa kazalika na hum. bainahum qala qa'ilun hum kam labistum qalu labisna yawman aw ba'da yawmin qalu rabbukum a'lamu bima labistum Allah ya ce haka nan muka tashe su su ashabul kahf din li yatasaalu bainakum dan su yi tambaya tsakanin junansu. su kaga sun zama to hizbaini kenan wannan bangare yana ganin an daɗe. eh bangaren na ganin ba daɗe ba to qala qa'ilun minhum kakkam labistum sai mai magana daga cikin su ce, wai shekara nawa kuka zauna ne ko kuma awa nawa kuka zauna qalu labizna yawman aw ba'da yawm sai wasu ka ce mun zauna yini daya ko sashen yini wai duk wannan tsawon baccin shekara 309 saboda jin daɗin baccin suna ganin ma baccin bai tsawaita ba sun zauna ne yini daya ko sashen yini shine sai wasu ka ce rabbukum a'lamu bima labistu ku dai ubangijin shi yafi kowa sanin dade wanda kuka yi to anan suna cikin tattaunawa shine wani daga cikinsu sai ya bada shawara cewa abin da za a yi muna so mu gane daɗe wanda muka yi wannan kuɗin kuɗin da ke hannun mu dinnan mu aika da shi don aje a yi siyayya za mu ji wannan labarin za su ɗauki kuɗi wanda kuɗin nan kila ya shekara wajen ɗari uku da wani abu an daina amfani da shi tuntuni sai a tafi kasuwa za a yi siyayya da shi to wani zai ce wannan kuɗin kakana ma bai san da shi balle kakan kakana a gari kuma an yi haka din sun je garin da wannan kuɗi za su yi siyayya kowa ya ce to wannan wani kudi ne kuma wasu ma sun ɗauka info wannan ne alhali wannan kudi asalin kudin garin ne amma an dade ba ai amfani da shi ba an gane wannan ko? na'am نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى shi ne Allah ta'ala ke cewa ah, nahanu na kusu alaika na ba'ahun bil haq mu za mu baka labarin za mu baka kissan labarin wayannan bayin Allah wayannan samari da gaskiya sai Allah ya ce innahum fityatun amanu bi rabbihim lalle su wayannan samari wasu samari ne na musamman da suka yi imani da ubangijinsu wa zidnahum huda sai muka ƙara musu shiriya sun yi imani da ubangiji sai Allah ya ƙara musu imani سوى ابن سماري نعم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشططا Allah ya ce na ala qulubihim sai muka daure zukatan wayannan bayan Allah wayannan yara muka daure zukatan su akan imani da tsoron Allah da kiyaye dokokinsa da nazuwa muka daure zukatan su izqamu lokacin da suka miƙe a gaban sarki sarki daga yanus sarki ya kira su ya ce na ji labari an ce kun yi watsi da addinin addinin iyayenku da kakanninku kun ce ba za ku bauta wa gunki ba kun ce za ku yi sabon addini kun ce za ku bauta ma Allah shi kadai a wajen wa'annan samari ba su yi ƙasa a gwiwa ba wa'annan samari ba su firgita ba an gane yayi suka fito ɓaro-ɓaro duk da sun san cewa sarkin ɗan kama karya ne kuma komai yana iya faruwa a gare su amma sai Allah ya ba su wani irin ƙarfin imani wanda ya cire musu tsoro kuma ya ba su natsuwa a gaban sarkin suka miƙe a gaban sarki faƙalu suka ce rabbuna na samawati wal Ubangijinmu ubangijin mu dai shine ubangijin sammai da ƙasai mu ba mu yadda mu bauta wa gumaka ba wayannan gumaka da ake bautawa a wannan ƙasa ɓata ne Allah kaɗai ake bautawa lan da uwa min dunihi ilaha ba za mu taɓa kiran koma bayan Allah a matsayin abin bauta ba duk wani abin da ake bautawa wanda ba Allah ba shin gunki ne shi mutum ne shi mala'ika ne shi dutse ne shi kai koma menene in dai koma bayan Allah ne ba za mu taba kiran shi a matsayin abin bauta mu bauta masa ba laqad qulna idan ba. idan har muka yi haka to haƙiƙa mun faɗi kalma mai wuce gona da iri na fata lura in dai har mun yadda za mu bauta ma wani Allah to lallai mun faɗi wata kalma mai wuce gona da iri na'am هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا نعم so da ka dangane da wannan izkamu din malamai suka ce yana ɗaukar ma'anoni da yawa sun tsaya a gaban sarki Sai daga ciki zai iya yi wa ya zamanto an ya kuna haza wasu makamihim bai na yadayar malik wannan zai iya yi wa ya zama siffar tsayuwansa ne gaban sarki kafiri an gane to kaga wannan sai Allah ya ba su wasu irin karfin gwiwa da sauransu ma'ana na biyu a cikin abin da aka faɗa an ce yaran nan yayan sarakuna ne yayan manya ne na wannan birni din sai suka fito suka taru a bayan wannan gari ba tare da wato kowanne daga cikinsu bai san cewa ɗan uwan shi ya yi tawaye ba kowanne daga cikinsu bai san cewa ɗan shi kowa ya ɗauka shi kaɗai ne kawai ya ƙaura cewa bautan gunki wannan na fitowa ya je bayan gari sai ga ɗan uwansa wancan ma na fitowa ya je bayan gari ya ga ɗan uwansa sai gashi sun taru ba tare da sun yi alƙawari ba sai wanda ya fi su shekaru ya ce inni ajidu fi nafsi anna rabbi rabbu samawati wal ard ni ina jin a cikin ji a cikin raina cewa lalle ubangiji na shine ubangijin samai da kasai sai suka ce kuma wa nahnu kazalik najidu fi anfusina mu ma haka nan muna ji a cikin ranmu sai suka miƙe gaba daya a lokaci daya suka ce rabbuna rabbu samawati wal ard duka duk mutanen gari suna ji suka ce ubangijin mu shine ubangijin samai da kasai lan nad'u min dunihi ilaha ba za mu taɓa kiran wani abin bauta kuma bayansa ba laƙari ƙulna izan shaɗaɗa haƙiƙa mun faɗi magana mai wuce gona da iri in muka yi haka suka ce ai la inda auna ilahan gairahu lalle idan mun kira wani abun bauta wanda ba shi ba faƙar ƙulna izan jauran wa muhalar lalle mun faɗi zalunci mun faɗi abin da ya karo da hankali wannan shine ma'anar sun miƙe sun fito gaba ɗaya sun nuna wa duniya a wannan lokaci cewa su fa sun yi sir da bautan gunki Allah kada ya su bautawa kaga wannan ya nuna samari suna da jajircewa wajen gudanar da harkar addini in dai har za a yi addini aka ce babu samari addinin ba zai yiwu ba an gane ko duk wurin da kaga an taru ka leƙa babu samari akwai matsala sannan duk wurin da ka ta taru kaga cewa kuma duka gaba ɗaya babu dattawa akwai matsala su samari duk abin da yake da alaka da mai abin da yake da alaka da kumaji wani lokaci har da zafin kai ma wani lokaci har da wuce gona da iri to akwai samari a wajen duk wani gundun bala to su kuma dattawa sun ga jiya sun ga yau suna da ainihin tajriba na rayuwa su za su ringa nuna wa samari cewa yaro mun san kai din nan baka san komai ba ka hankali ka nazu yi kaza ka kaza ka kaza ina ba ta gane saboda duk abin da saurayi zai yi dattijo ya riga ya yi gira ya wuce nan an fahimci wannan ko to saboda haka idan ana so a samu nasara cikin al'amari sai an samu bangarori guda biyu sai an samu samari masu jini a cika, sai an samu dattawa masu gogewa suna da zurfin tunani sun ga sun ga yau an gane idan abin da ya kama a nemi shawarwari ne don ci gaban addini za a nemi dattawa idan abin da ake bukata a yi kuma ji a je a yi aiki ne ga samari kama idan aka samu bangare ɗaya ba ɗaya ba ya kuke gani a sai an duba majalisi gaba ɗaya babu dattijo ko ɗaya sai samari an duba gaba ɗaya babu kowa sai dattawa yaya to in son samu ne in guda ɗaya ka ce a samu in ɗaya ka ce a samu lallai lallai wanda za a gaba a gari a majalisin manzan Allah akwai duka ko manzan Allah yakan nemi shawaran wayannan dattawa saboda gogewa akan al'amarin yau da kullum misali an fahimta wani ko da saboda shi saurayi ba shi da tajirba ko ba shi da tsoro wasu abubuwa da yawa zai iya zartawa sai nan gaba ma ce wai ya ma aka yi na yi kaza wani gundun balan da zai yi zai yi mamaki ya aka yi ma ya yi wannan abun inda yanzu ne ya mallaki hankali, shi wallahi ba zai yi ba ina fata gane wannan saboda haka shi ne Allah yake gaya mana a nan wajen cewa Allah ya ɗaure zukatan waɗannan bayan Allah har suka miƙe a gaban sarki babu gudu ba ja da baya suka gaya masa cewa lallai su ɗin nan fa wato ubangijinsu shi ne ubangijin sammai da ƙasai kuma su ba za su yadda su bauta wa kowa ba sai Allah wanda ya halice su in har suka yadda suka bauta ma wani Allah sun faɗi magana mai wuce gona da iri an gane sannan wani ma'ana ka ce ayu afaru bil qiyam an in bi asihim bil azm cewa za a fasara wannan kamu din ana nufin zaburan su da himma zuwa ga su gudu da kuma yin watsi da mutane sun zabura da himma mana in kamu din nan ai sun zabura cikin himma domin su gudu zuwa ga Allah kuma su nisanci mutane kamar yadda ake cewa kama fulano ila amri kaza wane ya miƙe zuwa ga al'amari kaza iza azama alai in ya yanke hukunci a gare shi ba wai ana nufin sun miƙe ba ana nufin sun riga sun yanke hukunci su guji bautan gunki su ƙaurace su koma inda za su bauta ma Allah wajibi ne ga mutum duk inda aka hana ka yin addini ya zamanto wajibi ka bar inda aka hana kayin yin addini ka koma wurin da za a baka dama ka addini mutum ya kamata ya ƙaurace mu wurin da ake safan Allah zuwa ga inda ake biyayya ga Allah kuma wuraren da ake takura ma addini zuwa ga wurin da ake ba addini dama ya wala yanzu za mu iya kawo misali lokacin da kafuran makka suka takura wa musulmi suka hana musulmi yin addini da walwala sai manzan Allah ya ce zan tura ku zuwa ga wata ƙasa wanda a wannan ƙasa akwai wani shugaba ba musulmi ba ne amma baya zaluntar kowa shugaban ba musulmi ba ne amma baya zalunci shi ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai zuwa habasha habasha shugaban wato kirista ne shi mutumin kirki ne sosai wajen ɗabi'a kuma yana bin littafin ne na injila a lokacin nan bai musulunta ba annabi ya tura ainihin sahabbai karkashin jagorancin jafar bin abi talib kaga anan sun kaurace daga garin kafirci inda ake takurawa musulmi kuma kafirai zuwa ga wani garin kafircin da ake da ba a takurawa musulmi kenan mutum na iya hijira daga wata ƙasa na kafirci zuwa ga wata ƙasa na kafirci a gane mutum ya koma wato ƙasan kafirci wanda ake tsanantawa musulunci zuwa ƙasan kafirci wanda ba a tsanantawa ya halatta sannan kuma daga bayan sai aka zo aka yi hijira na biyu daga ƙasan kafirci wanda ba a takurawa zuwa ƙasan musulunci inda musulmi za su samu dama su yi addininsu yadda suke so shine aka yi hijira daga maka zuwa madina almuhim dai idan mutum ya san cewa in ya zauna a cikin ƙasa za a hana shi yin addini a takura masa ko kuma saban Allah ya yi yawa da shubaha wanda za a iya sanya masa wani irin shakka game da addininsa ko za a iya lalata mai tarbiyyarsa ya zama to wajibi ya kaurace ma wannan gari ya koma garin da za a ba shi dama ya yi addini a cikinsa wannan shi ne abin da malamai suka faɗa dangane da abin da ya shafi hijira na'am haula haula qaumuna ittakazu min dunihi aliha sai Allah ya ce wayannan mutanen namu yana nufin da kayanu da fadawansa da mutanen garinsu. su wayannan mutanen namu ittakazu min dunihi aliha sun riki koma bayan Allah a matsayin ababen bauta suna bautan gumaka laula ya a tuna alaihin bi ɗanin bayyin me ya sanya ba za su zo a kansu da wani hujja bayyananne ba ai ya kamata su da suke bautan gumakan nan su iya gamsar da mu cewa bautan gunki abu ne mai kyau to suna bauta wa gumaka sun zo sun tilasta mana cewa lallai mu janye daga ainihin bautan Allah shi kadai mu koma zuwa ga bautan gumaka mun tambaye su hujja babu hujja me ya sanya ba za su kawo mana hujja bayyananne ba wanda ke nuna cewa bautan gunki na da kyau ba su iya kawo hujja ba to idan mutum yana so ka yi wani abu sai ya zama to ya kasa gamsar da kai ashe ba zai zarge ka ba in ba ka yi wannan abun ba ko idan ka zo ka ce min kaza na da kyau sai da ce me yasa ka ce kaza na da kyau ka ce ni dai na gaya ma kaza na da kyau in ni na haife ka ni na gaya ma kaza na da kyau ko kuma ka san dai na fi ka shekaru na ga na ga yau ni na gaya ma yana da kyau to kasancewan ka haife ni ko ka ga jiya ka ga yau yana iya zama dalili wanda zai nuna kaza na da kyau ba tare da ka gamsar da ni ba zai iya yiwuwa dole ne sai ka kawo mun hujja akan cewa ba lalle bautan gunki ba kafirci bane ba wawanci bane bautan gunki abu ne mai kyau ka daina bautan Allah in kun kawo wannan hujja din in ji wayannan samari laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin me yasa ba su kawo hujjoji bayyanannu game da su ba faman azlamu mimman iftara ala Allah kaziba wa yafi girman zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah ya ce gumaka abin bauta ne alhali gumaka ba abin bauta ba ne misali kamar yadda wani mawaki ke cewa ne khabbiruna ahlal kitabaini min aina atakum taslisukum wal bada'u ha yace khabiruna ahlal kitabain min aina atatkum taslisukum wal bada'u yace ya ku ahlul kitab ku ba mu labari min aina atakum taslisukum wal bada'u a ina ne aqidan ku na cewa Allah uku da kuma aqidan bada'u a ina yazo muku Ko kristoci masu cewa akwai Allah uba akwai Allah da akwai Allah ruhu mai tsarki a ina kuka samu wannan hujja din a ina kuka samu 1 plus 1 plus 1 is equal to 1 Allah uba Allah da Allah ruhu mai tsarki amma dukkan su gaba ɗaya abu ɗaya ne suna cewa wai wai there are three that bears witness the father the son and the holy ghost and all the three are one akwai guda uku da suka bada shaida akwai uba akwai da akwai ruhu mai tsarki duk guda uku gaba ɗaya abu ɗaya ne an gane wannan ko a ina ka taɓa samun ɗaya a haɗa da ɗaya a haɗa da ɗaya zama ɗaya ku ba mu labari sannan kuma a ina kuka samo bada'u ya ku yahudawa bada'u masu cewa yahudawa suna cewa allah ta'ala ya yi nadama da ya halicci ɗan adam wato allah ta'ala da ya halicci ɗan adam bai san abin da ya halitta ba shi ne bada sai da Allah ya halicci dan adam sai gane ashe dan adam matsala gare shi ashe dan adam mai yawan kafirci ne ashe dan adam mai yawan jayayya ne ashe dan adam baya son gaskiya sai Allah ta'ala sai yayi nadama da ya halicci dan adam da ya sani da bai halicci dan adam ba shine bada'u ma'anan bada'u wai Allah zai aikata abu daga bayan sai Allah ya ce kai dama haka abin yake wallahi ban sani ba ai da na sani da ban yi ba an gane wannan shine bada'u shine abin da shi'a ke cewa Allah ta'ala ya halicci sahabbai in ka ce su ah sahabban manzan Allah mutanen kirki ne dan shi'a zai ce ma sahabban manzan Allah sun yi ridda bayan annabi ya bar duniya sahaba annabi sun yi ridda bayan annabi ya bar duniya eh sun yi ridda to amma kuma qur'ani ya yabi sahabbai qur'ani ya nuna sahabbai radiyallahu anhum wa an qur'ani ya ce musu ulaika humus sadiqun qur'ani ya ce ulaika humul muflihun qur'ani yi kyakkyawan yabo game da sahabbai ya nuna yan aljanna ne su to me za ku ce kan wannan kun ce sahabbai sun yi ridda sun ce a'a Allah ya yabi sahabbai ne kafin ya san za su yi ridda wannan shine bada'u shi ma yana cikin aqidar shi'a duk yabon da Allah ya masa sahabban nan kafin ya gano za su yi ridda ne amma daga baya sahabbai suka yi ridda shine bada' shine mawaɗi ke cewa khabbiru na ahlal ne min aina atakum tazlisukum wal bada'u ku ba mu labari ya ku ahlul kitab yahudawa da nasara a ina ne wannan aƙira na tazlisi da aqidan bada'u yazo muku sai ce ma ma atabil aqida sayni kitabun babu wani littafi da yazo da wannan aqida littafin Allah ne babu littafin da yazo da shi wa atiqadul la nasa fihi a'u. duk wani aƙida wanda babu nasi a cikin shi ƙarya ne da'awa ne kawai da ƙarya sai ce wadda awi malam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiyau sai ce duk wani da'awa in dai ba ku tsayar da hujja akan shi ba 'ya'yanta 'ya'yan shegu ne makaryata ne in dai babu hujja to su ma waɗannan samari sun kalubalanci sarki da kayanus sun kalubalanci kafiran zamanin su cewa kuɗin nan kuna bautan gumaka kuma kun ce bautan gunki yana da kyau me ya sanya ba za ku zo mana da hujjoji bayyananne akan cewa bautan gunki yana da kyau ba amma kuma sarki ya buge da mai sarki ya buge da cewa in sun ki dawowa a kamo su kaga tunda an riga an juya yanzu da ana cewa a gamsar da su har ana cewa an ba su lokaci su yi tunani to yanzu sarki cewa ya a kamo su saboda a kashe su to shine suke cewa laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin faman azlamu mimman iftara ala Allah kaziba wane ne yafi zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina zuwa ga Allah to malamai suna cewa wayannan ayoyi da mun karanta wato a bayyane suna a bayyane game da mutum ya gudu da addinin shi ya kaurace wa iyalansa ma wani lokaci ya kaurace wa ƴaƴansa da danginsa da abokinsa a da ainihin abokansa domin ya ceci ainihin addininsa da imaninsa wato a wajen musulmi imaninka ya fi komai a wajenka duk abin da zai shafi imaninka to kana iya yin fatali da shi ko da iyayenka ne su ko ‘ya'yanka ne ko ‘yan uwanka in za su shafi imaninka gara ka yi watsi da su don ka ceci kanka gobe kiyama da kowa zai shiga aljanna banda kai an tuce ka duk duniya gaba ɗaya kowa ya shiga aljanna banda kai an tuce ka ina ba san gane in an tambaye ka wa kake so ya fara shiga aljanna wa zaka ce eh mahaifinka ƴaƴanka farkon wanda zai fara shiga aljanna in san samu ne ka fara shiga aljanna tukuna in ka zauna daram a cikin aljanna in yaso daga ba zai ce ina baba ina yara na ina ɗan uwana wannan shine ka'ida idan ka zo ka fara sanya wani aljanna in ya cika shi kenan sai a baka guri ina ta gano wannan so daga a ƙa'ida sai abin da ya shafi shiga aljanna kai ya kamata ka fara shiga tukuna sannan kowa ka nemo shi amma abin da ya shafi harkar duniya kana iya wa kowa gata ina ta gano wannan dangane da abin da ya shafi harkar duniya misali a ce an samu aiki ne guda ɗaya an samu aiki kuna ta neman aiki da kai da abokananka kuna ta nema kuna ta nema to can sai aka ce gashi an samu aiki a refinery kuma an samu slope ne guda daya wane ne zai je an gane a nan wajen kana iya ce ba abokinka wato kasancewar naga kafin da bukata ce ka abunka na yi saboda Allah ka kyauta ka shiga cikin wayi na ala anfusihim walau na bihim khasasa ka fifita dan uwanka musulmi akan kanka duk da kai ma kana da bukatan wannan abun wannan ba matsala ba ne. a nan wajen sai dai mutanen duniya sai amma wannan wawa ne wai an samu fara refinery ba ko an samu kaza an samu wajen aiki kaza wanda ana samun albashi kaza wai ya ce wai abokin shi ya fi shi bukata shi kuma ya buge da ina da <laughs> kuma irin wannan malamai sun ce ba matsala ba ne, amma duk abin da ya shafi shiga aljanna sai ka cewa abokinka ya fara shiga ya fi ka bukata to ka zama wawa yanzu idan mutum na da kudin layya in kana da kudin layya wa ya kamata ya fara yin layya akwai wani wanda yana da kudin layya kaga layya dai hanya ne na shiga aljanna saboda biyayya ga iyaye zai fara yin layya ga iyayensa in kana da kudin zuwa aikin haji wani zai fara biyan aikin haji ga iyayensa ya biya aikin haji ga kakanninsa da 'yan uwansa sa'an nan daga bayan saboda mutumin kirki ne sai shi ya biya wa kansa na ya yi ko? ya yi biyayya nan wajen a ƙa'ida mai ya kamata ya zama ta abin da ya shafi harkar shiga aljanna yawon shi ya kamata ya fara biya ma kansa tukuna in ya so daga bayan sai ce baba lokacin ka ne yanzu insha Allah sannan sai a biya wa mama a biya wa baba a biya wa sauran yan uwa A gane akwai wani saurayi a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam manzon Allah hadisi na cikin sahih bukhari manzon Allah a ya sha wani nono a cikin kwariya bayan manzan Allah ya sha nono a kwariya sai annabi ya duba yaron yana gefen dama sannan ga abubakar da umar a gefen hagu wato a wajen daraja da shekaru abubakar da umar sun fi shi radiyallahu anhu ma shi kuma yana da haƙƙi ne a gefen dama wanda yake haƙƙi wanda yake gefen dama shi ake ba a lokacin nan sai manzo Allah ya dan ya nemi izinin yana cewa in ka yarda in ka yarda mu ba wa'annan dattawa kafin kai sai ce wallahi ya rasulullah bazan fifita ba zan fifita ka da rabona ba wallahi ba zan fifita wani da rabona akan ka ba to ya rasulullah ni na ce a fara bani tukuna in fara samun albarka kafin kowa ya samu albarka shi ne sai manzan Allah ya miƙa ma wannan yaro nono yaron ya fara sha sannan ka ba abuka da umar kaga duk abin da ya shafi samun albarka abin da ya shafi shiga aljanna wato kai ne kan gaba shi yasa wajen addu'a ma in zaka fara yin addu'a kana fara yin addu'a ga waye rabbi gifirli wa liwalidayya sai ka ce ya Allah gafarta mu zanen zaka ce iyayena an ce yana cikin ladabin addu'a ka fara yi kanka sannan kowa an gane wannan ko wannan ko baya nuni akan cewa ka rena iyayenka ko ka saba musu a ka bi ka'ida ne na shari'a iyaye wajibi ne mutum ya girma su wajibi ne mutum ya ba su haƙƙinsu amma wannan abu ne wanda shari'a ta faɗa misali da haka manzan Allah ya yi magana manzan Allah ya fita yana mai guduwa da addininsu shi ma kamar yadda wayannan ashabul kahf suka gudu domin su ceci imaninsu, shi ma manzan Allah da sahabbansa sun yi hijira domin su ceci imaninsu, shi ma manzan Allah shi ma ya yi hijira ya shiga kogo irin yadda nan samari suka yi mai suka shiga kogo kamar yadda ya gabata can cikin sura illa tan suru faƙar da sarahullah iz akhrajahu allazina kafaru thaniya sunayn iz ma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan inna allaha ma'ana to Allah ta'ala yayi wannan bayani a can suratul bara'a saboda sun aurace wa garuruwan su sun bar kasar su sun bar gidajen su sun bar iyalan su sun bar ƴaƴan su sun bar dangin su da ƴan uwan su duka domin su ceci addinin su su tsira daga fitinan kafirai lil fuqara'il muhajirin allazina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun so laka manzo Allah ya je ya kaurace ya shiga cikin kogo zama a cikin kogo da zama a cikin ainihin duwatsu da kuma kaurace ma ainihin halittu mutum ya ware wannan wani abu ne wanda yana da asali a cikin shari'a amma yana da ka'idoji malamai sun ce hatta azzalimi ya halatta mutum ya gudu daga azzalimi ya ƙaurace masa ya koma inda ba a zalunci saboda haka akwai akwai sanda yake zamantowa wajibi mutum ya yi uzula bi ma'ana mutum ya ƙaurace wa mutane akwai kuma sanda yake haramun ne mutum ya yi uzula saboda haka lokacin da yake wajibi mutum ya yi uzula shine lokacin da ya zamanto za a fitini mutum ila za a sanya ma shubaha a cikin addininka ko za a kama ka a tilasta ma sai kai kafirci a nan wajen ya zama to wajibi ka nisanci mutane ka koma ka ɓoye a wani waje kamar yadda Allah ya gaya mana cewa fa'awu ilal kahf ku tattaro kawukanku zuwa ga ainihin kogo an gane wannan ko ku tattaro kawukanku zuwa kogo malamai suna cewa wato al'itizal alin nas yakunu marra fil jibal wa shi'ab wato nisantan mutane yana kasancewa wani lokaci a cikin duwatsu da kuma wani mahadan dutse da dutse da dutse wani lokaci kuma sun mutane sukan kaurace a cikin gida akwai sanda mutum ke yin uzula a cikin gida bi ma'ana ya zama to unguwan da yake zaune unguwan da yake zaune unguwa ne mara kyau unguwa ne wanda akwai mazinata akwai yan luwadi kuma unguwa ne ma akwai bokaye da sauransu irin wannan in zai yiwu irin wannan unguwa a wanda akwai matsafa akwai bokaye akwai fasikai da yawa irin wannan wajibi ne mutum ya bar unguwan gaba daya ya koma unguwa wanda akwai mutanen kirki idan kuma ya zama to unguwan yana zaune wato ya zama to lalura a gare shi ya zauna a wannan unguwa to ya zama wajibi ya lizinci gidan shi kada ya ringa fita yana mu'amala da irin wa'annan mutane saboda mu'amala da su zai yi tasiri ga rayuwar shi an nuna cewa lokaci yayi insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya subhanaka allahumma wa a ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk